في آية وحروفه وبدادنا su ne ubangi a kaulu rabbi ubangi wa hurufuhu ayan da harufa sabanin wancan nasu na falsafa ku da zo suke mutunan harufan kaza wane ne kaza wane ne kaza ku mu suna magana kai ce shi wannan ƙur'ani magana ce ne magana ce ta ubangijinmu yake nan ayoyin da harfan haka Allah ya kira su a jere ba tara su aka aka ce tare su a sauka ba ɗaya ba haka ga hankali ba zai ba da ta karanta da bismi da ba'un da sinun da mimu a lokaci ɗaya ya zama ka kira su gaba ɗaya za su karau lau hmm? ko yara a ka samu yara ne taron yana zai yan islamiyya malaman islamiyya inda ka koro su ka samu wannan magana amma ana nishadi ana cikin nishadi cewa zai iya karanta mu da ba'un da sinun da mimun lokaci guda kada wani ya riga wani yaron nan na je wani sai da kokari sun inda sun fara a galta ya san kila da ko ce ya ma ne da ke su sai ka je ka tambaye ka je idan suka je wata rana ka same su amma fa ka kai da su rikici dan ma ka haɗa mun su ga tushen magana ce ka karanta min da da ba'un da sinun da mimu ɗaya Eh, باب ترتيبي باب صوتي باب الجملة ما تقدم من جملة أكن جملة باب باب باب باب مثلا تقول تعالي شيء أما مو على سنة قرآني هو قول ربي حب عبد الله آية وخروفه آيوين عرفا لكم أغنى ومجدنا ومدادنا أما دا القلم مدى تودم إن إن دا أكير ولا وننا نعم ونما مكتانا دهي والرب وحكا تكدد نامشي مخلوقا وإننا لتوبي فهنا إذا قال قائل idan mai magana ya zo yi magana halil qur'ani maktubun halil qur'anil maktubu shin rubutaccen qur'anin nan fi hadal kitab makhluqun aw la ko ba makhluq bane ba ina ma ina ma ga to abdullahi ya yi nauyi wane ne kazafin nama to sai yaran su ba ga Ya ga da ce ya riga ka gani haka kake to shin wannan ƙwararren menene ma aka ce barin duba ta tambayan wannan ƙura'ani halittacce ne ko ba halittacce ne ba na kama nan mana wannan tambaya kaga ai ya je dai da baiki wannan ƙura'ani magana ne ta ubangijinmu ayoyin da ke ciki jimlolin da ke ciki amma shi la haula wala quwwata amma wannan bango da wa'annan takardu da wannan tawada da aka rubuta wannan ƙur'anin cin wannan halittu ne amma ayoyin da ke ciki ƙur'anin maganan Allah ne wannan magana ne na Allah amma ayoyin ko da ne عقي وإلا كوكا تبين إيه ده ده الوضي ده عبين إيه ده حروفة آي وين ده كي ده حروفة ده سعاء ده باء ده وعيني وانا الكيسة وقال عن الله وعمين آي وين ده كي آي وين ده كي ده وحروفة ده كي كرمت آيين ده سعاء كان على الله amma takardu da tawadda da aka yi wannan rubutu wannan halittu ne ka iya zuge ba ta kai nake shi kai an daina zuge an zaɓa ku ko kuma zuge suke kiran shi ba ta ba mai kuke kiran sa eh eh a wasa zuge sai ka yi gari to na aysan ta kafin zo ke kai tashi hankali mun yi zamani a wannan muna bin gida bin gida gida inda musamman inda ke bijin kalwa sai mu je da ruwan mu mu shafa mu sa a cikin ruwan muna shafawa muna sa ruwan muna shafa muna sa ruwan ana yin tawada da irin wannan ko kuma su je mu ɗauko a ƙona da yake da suna ba fara kaya ba addu'a yawa addu'a ta kwane gawayinsa sai mu dinga gogawa koyon koyon koyon koyon koyon koyon eh, shi muke ce masa zuke mu eh, shi muke ce masa zuke za ka samu ko a kasko ko ka sa a kasko galiba na fi sa a kasko saboda yana da ɗan kaushe kaushe wannan yana da ƙarfi ka sai ka duka a gari da laushi to in gari na wannan ya fi don ya fi a daka in an daka baya to yana da gutsu da gutsu amma wannan wanda ake gogawa shi ne mai kyau shi ne zuge ka goga ka goga hake ta rufewa to in ka girka ta wadan wannan zugen shi za a girka ban da abubuwan da za a fasa ciki amma dai wannan shi ake kai masa zuge mun kai masa zuge to saboda kana shi yasa shi ne asalin wanda aka yi tawadar da shi tun ta tawada ai da ne sunan shi tawada Koma ba ma kuwa ne ke ana yi da kwalba ma sai da ya kawo min kokon kokonan ta da dattijan nan ya kawo ya kawo muku ma dai kai kun ne ba ku sani ba tabadan ku ya eh, to ai wannan wanda da bar haka na ake kala biyu ne in ma a shafa kai ta shafawa dan ya ke yana da kyau wa imma ta goga ta goga gari amma ka fa a turmi ka daka ka tankare ba da kyau ba irin wanda ka goga ba hmm. ba a kai kan wannan ba eh ko an tace wannan duk marakin ne ana yin haka man bai da kyau irin wanda za ka sa shi a kasko kai ka cikin garin ah, ya fi kyau ba ma dai da bukatan takara jari amma an an takara sai an samu burbushi a samu rariya a kan kadai a samu kafin rariyar da ta fi kyau a rariya rariyar da ta fi rariya kyau rariyar ta ta me ta ke suna ta ce amiya raniyar da aka yi aikin tasir amiya da shi kasan kofofin da sun rufe ya mai fita a cikinta sai wanda in laushin sai kai laushi rariyar wannan amma duk kai da mu bashi ba karatu ne dole karatu ne ba labari ne ba to haka zai yi kowai ne da inda suke abunsu amma mu dai wanda muka ta son muna gani in jin a samu gawayin haka a daka shi a can kare aile ne ne in malamin ka ce je ka min zuge je ka haɗa min je ka haɗa min tawada to ka min da za ka yi har gida gida muke bi su kwane inda ce jinki amma ka samu gidan inda suke dafa kalwa ka can ta kunyan nan kai sa an dafa kalwa an gama akai abun nan haba ka samu wannan kenan. ta kunya ɗaya ta wadatar da kai ta kauri zai yi mutum daga nan sannan a kai shi bai kai martaban a girka ba tukuna da ke martaban girki ba shi kenan wannan eh, abin ka ba je kan aron da za a kan menene da za a kan wane ne da za a kan ana zuba abubuwa da yawa to saboda kana qur'anin qawlu rabbi kenan ayoyin da harfan amma midadu zugen da aka yi tawadan midadu tawadan da aka yi rubutu da ita warraku da takardun wannan makhluka ne وهنا إذا قال قائل هل القرآن المكتوب في هذا الكتاب مخلوق أو لا شيني دعونا على القرآن الجواب نقول أما المكتوب alaisa bi makalobi abin da aka rubutan ayoyi ba halitta ba ne ba wa ammal midadu amma wadai me yake ne gaba alhabru kenan ana ce masa habru wadai ruwan warraku da takaddun fata ko takaddun arraku da kuma makalukan haka zalika biyar haka hannu allati katabat wanda ta rubuta makalukatu kadhalika mithla ina idza qara'a qari'u qalu ma naqulu idan mai karatu ya karanta karatu suka ce me za mu ce fi hadhihi al-qira'a a am غير مخلوقة أقول سينتي مكا أما المكروه abunda shi aka karanta. فغير مخلوق وأما القارئ وصوته ما يكراتم بصوت وآلة الصوت دكايا أمم من اللسان والشفتين هذا عرشي جلت فاسقة تعددون باب الليل كراتم غير كوا كراتم karatun baya fitan babu laifi tunda babu laifi ka rike shi da me za ka yi tunda akwai harfa musamman na akwai ba'un a ciki kaga in ya zo yace Allah Allah ra zai fita kuma babu ba Allah ra kai mutum ai na tare da ni kaga alham mimun ya karanto in ka ce ra ka haɗa shi da ba'un rab alhamdu wannan lillahi zai fita ba laifi rab wallahi da laifi alami daga wajen alfa hudu kenan ko alham lillahi wannan za ka rashi babu laifi rab dole da laifi alami ni dole sai da laifi to Lefe na rike da mafi yawan haruffan da ake karantawa ko kuma haruffa da yawa rike to da nan yi zai kici abinda aka karanta da lefe ciki kayan karatun akwai balle ruwa ruwa lisanu in aka cire lisanu gaba da yamma abu ya rushe ta ga kana fara lamun lisanu ne al ha a ƙasar lisanu a wasu lisanu al ɗaya ha ina wata tsallitani nemun na lebe Allah ya haɗiya baki su ko shi suka kalla suka yi tafazaita su buga wannan su buga wancan su buga wannan su buga wannan su buga wannan tun da gashi aka kake kaɗa harafa a lafiya wannan ah, lamun tarafin lisani da wurin وانتهى وسط الحلق هو هاء أقفل أقفل الحلق a'a mun ba shi ne ba shi wasu lalaci ne ha ina nan kusa kusa ha babba ne an kasar ne an kasar lalaci sannan ake ta tsatsa ko a faɗa wanda bai tsaya ba a harshen su ya tsaya a harshen gado daidai suke amma kana komawa harshen wa'ancan to dole sai kai wannan hidima don ko ba haka wata ka dinga karantawa daidai bi a ka daidai al'adar ka isa haka ce Bitta, بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم wanda bai tsaya dinga jin da Qur'ani kowane harfi daga inda yake ba mai sabon Allah Bisa bayan ka iya sanin baki ka iya haɗa baki wannan karatun ne na sama da bayan ka iya haɗa baki. Shi ne za ka koma kai wannan hidima. Kullum harafi ɗaya ko biyu in an ga dama a tara maka yan jinsin wurin sai dai zai baka wahala in ka wajen aiki. Idan an gama to shi kenan sai a zauna a dinga practical a dinga tattali ka karanta aji. Shi wannan yana nan yana jinka. Kowane yin karatun ba a da sauri. bila ka za dinga karatu ma zai kusan irin shigen karatun abdul basit ɗayan na tajawidi ya yi karatu musamman na tajawidi wanda shi da kaje na ɗauka kamar yana ɗauka ɗaya in kana da haddan za ka je za ka iya biyan sa kawai kaba kaba kaba kaba wannan da wannan wannan da wannan wannan da wannan sannan na ƙarshe yi wurin wani ja daga nan ya ajiye shi to nan ne za ka iya koyon baki ka iya ko ba baki ba baki da ban ka iya koyan kira'a to a zauna wancan ya ji wannan ya ji wannan ya ji kun karanta sajidin tare to wani ku zo ku shirye ne to shi ne za a je yi ne ko biyar ko menene zan karanta duk wani gyara kai ne ai ma karanta ai ma karanta ka na wannan ka jina wannan a lokacin in kai girman kai Hmm, za ka ga sakamakon girman kai domin za a waye gari a ce kai duk abin da kana a ka iya a kana zuwa wannan dakatar da kai akan wannan harafi wannan dakatar da kai akan wannan harafi wancan dakatar da kai akan wannan harafi kai sai a waye gari ce karatun ku karatun ka gaba ɗaya kai bai yi ba baka kai wannan masu yawan ba ko haka wa amma alqari'u dan da zama akwai ma da takurani kwata kwata ba su da jiri ne wa amma alqari'u wa sautuhu وآلة الصوت هو شين من اللسان والشفتين هو لأن فهي مخلوقة وهذا ال... وهذا تفصيل نزول تزول به الشبهات وأن تفصيل أن شبهه ذات قول شيء فإن قال قائل إن ولم يمدنا شيء إلا الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لبي بالقرآن مخلوق هو جهمي duk wanda ke lafazi na ainihin da ƙura'ani halittacce ne ba jami ne wa man ƙala makalukun wanda yake ba halitta ba ne ba ka huwa mawuta da yau ba an karar kaulai jami'a duka maganganun guda biyu ke su شونا نقول إن الإمام أحمد الإمام أحمد دي بقى ما يمشيش بقى يعني أن بين أن قوله من قال لبي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن كما جاء في الرواية الأخرى واتو إن يتي لفظ قرآن لن ديكي وحالي الثاني هذا القرآن حالي الثاني كانوا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جاني وأما من قال غير مخلوق فهو مبتدئ لأن السلف لم يقولوا هذا ما كتبت النمبر وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على ما جاء عن السلف ينادى أنا أن أبو الجزور كما قبلتها فلا يتعداه ولا يتجاوزه إذا من قال لبي بالقرآن مخلوق نقول أخطأ ومن قال غير مخلوق أخطأ بل يفصل كما يدعك وانا تفصيلي إن جاء عني آية تو وانا كذا إن قوة تودعني لتقدم وإنهم بسين wannan gaya da ke in arada bi lafzi الملهوب الملفوظ لفظ عندك لفظ به فهو غير مخلوق إن قال مخلوق فهو جهمي قال قال ما وإن قال مخلوق أصيب هو جهمي وإن أراد باللفظ التلفظ الذي هو فعل متلفظ به فهو مخلوق إيه، لفظ بقى دوان ده مسيك يفوت على شيء صوت دوان انا وانا هالي كده ما شاء الله